abu Masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan tasha mu ta Al'amin Sokoto TV. Barka kowa da haka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya. Shirin da mukan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makiɗa ko tsahin masu kallon dambe 'yan kallo kenan. Wani lokaci mukan yi bibiya kan tarihi ba don komi ba sai ƙoƙarinmu na farfaɗowa da wannan wato wasanni namu na gargajiya musamman wasan dambe to da mun yi tattaki zuwa gandi don an ce muna abokin damben shago umaru na mai biya yana raye kuma ko da muka je muka tarar cewa wannan bawan Allah ya rasu to sai mun kaya da zango nan cikin garin raba inda muka yi kicibis da shi ma wani shahararren ɗan wasa wanda ya ba da tashi gudunmuwa shi ma sosai a harkar dambe amma an ce waka ga bakin mai ita ta fi daɗi tare da wa muke tare da idi bahago idi sarkin damben gabas ga sokoto sarkin damben gabascin sokoto kenan a takaice ko eh. to baba ka san shi wasan dambe so da yawa ana cewa shi wasa ne wanda wasu gado sun ka yi wasu kwaɗayi wasu kaza ƙarfi wasu kuma don su cire takaici ga tsara gaskiya ne to kai naka labari ya an kai ka samu kanka cikin wasan dambe abin da ya sa na shiga dambe yana hmm. dambe na gade shi ka gaji dambe dambe dan sarkin fahan raba nake na'am kuma na yi sarkin fahan raba kuma ɗana ya yi ah. yanda yana sun yi kai ka yi sarkin fahan raba eh, ubana ya yi mahaifinka ya yi insha Allah ɗana yanzu haka shi ne bisa gadon eh. sarkin fara raba. Ta su sun yi dambe akwai wanda ya dambe cikin waye misali ko kakanni? Eh insha Allah. To wai ya dambe? Yana eh, da wa wanda ake ce ma Isa. Hmm. Ya yi dambe. Ta. Alhaji Azzaka ya yi dambe. Na'am. Ni kuma na yi dambe. Hmm. Insha Allah. Domin eh. dambe da na buga dambe. Hmm. To ina damben gida damben buki. Ina nan raɓa ta lokacin ana buga dambe na buki. Na'am, wato buki in an haihu ko in za a yin aure. Wane ciki buki na suna ko kuma in za a yin aure. To. Ana buga dambe tun ina tare da mm. yanda ina sama. Mm. Ina biye da su mm. da sauran manya. Ina tare da su. Na'am. Ina ƙarami. Mm. mun tashi da abokaina ina na ina nan Allah ya nuyi mm. zalunci ya zo ga kaina na'am to wani wani ba abokina ba wanda ya ya yi dambe da wana ya kashe ya buge wana ni eh. kuma zan zo in Allah ya nufa kai ka dauka fansa ina dauki fansa na'am to shi damben na cikin gida ka fara kenan kahin ka hita bari na fara da damben cikin gida suwa abokan damben ka na cikin gida na cikin abokan damben mm. na na nan gida ka ka hita i insha Allah akwai ɗan iya ɗan mm. sarkin abunta na'am akwai audi akwai hassan mm. sa'annan akwai wannan shehu ɗan shehu mm. akwai wani abubakin daji wadodi akwai ɗan hagon cire akwai wannan mai kujera shi nan umaru mai kujera umaru mai kujera eh na'am akwai Mudu. Mudu. Insha Allah. <laughs> Dan dan bena mudu. Eh, hada ya wuce dan ban firimiya. Na'am. Gane ko? Na fahimce ka. ta yadda muna nan muna nan da na haba ko irin su na Maliya. Mm. Irin su Dahiru mai gaban Karo. Mm. Duka. Duka idan dambe da su. Eh, na dambe da su. Na kira ma ne. To cikin waɗanga da ka faɗi. Mm. Dawa dawa ka buge. To cikin waɗanga da na faɗa ma. Na kashe abubakin daji ka kashe abubakin daji eh mm. na kashe bakin daji gari ne ko kuma shi ya eh, bakin daji shi shi haka ce ma abubakin eh, daji eh saboda hadari ne saka in saka aka duka Allahu akbar to yana jinka to sai wa ka gane na kashe wannan mudu ha mudu mm. na maliya ha na maliya na kashe shi to sai wa na kashe um, an ba hakon cire. dan ba hakon cire shi ma ya faɗi eh insha Allah kenan dai duk wanda ka faɗi ka buge shi waɗanga da ni faɗa mm. insha Allah babu wanda baka buge ba ba ba wanda ban kasa ba to ka san an ka ce in tahiya ta yi tahiya mm. kaka ganin babba doki da yaro insha Allah da kabban nan na koma birni sai ka shiga birni na shiga birni to cikin waɗannan akwai waɗanda cikin waɗanda ka faɗi akwai wanda ya yi suna a nan cikin eh ɗahiru mai gaban karo ɗahiru mai gaban karo ina kamar duk ya su suna cikin eh. waɗanda ka faɗi ko eh ƙwarai da shi da shehu dan shehu da shi da shehu dan shehu insha Allah dahiru mai gaban karo kun yi dambe da shi insha Allah ya damben ku yake damben mu mun yi dambe ba guda ba biyu ba kuma na kashe shi kisa nawa kawai dahiru mai gaban kisa guda eh wani gari ta dan baza dan baza ta mun yi mafara mm. mun yi sokoto mm. to nan sokoto ne kashe shi sokoto ka kashe dahiru mai gaban karo eh taw sai shi shehu dan shehu shehu dan shehu nan ya mm. damben mu na gida nan shi ma ka kase ta na kashe bagon cin rara sharaɗin hmm. marafa hmm. to bari mu shiga cikin manyan wayanda duniya ta sani tunda su ma kaya dambe da su ka san nan daga nan makwabtan ku su asakwato da bangaren mahara da sauransu nan kuna da abokan dambe da yawa sosai da kuma makwabtan mu irin kwanne na eh, Nijar da eh, sauransu to bari mu fara dika bangaren mahara maharan nan oh. akwai rado ruwan doruwa insha Allah mai dambe da shi amma ba kisa babu kisa tsakanin ka da kai da rado eh, hmm. Hassan nake kufa mai take Hassan nake kufa mai dambe da shi Misa. Dan mm, da yasa mm. lokacin duk suna a lokacin mm. ana haɗa ni da abu jirgi muna nan muna kokarin in haɗu mai dambe sai Allah ya sa muka sauka wuri ɗaya a Sokoto. Na'am. Gani gashi sai ya kasance ni dambe ya amsa shi ma ya yi. Na Allah ya shirya mu sai muka zan abokai. kamar Hassan da Husaini sai kun ka zama abokai kai ba hago eh, shi ba hago ni ba hago Allah ya shirin mu eh. lokacin shida hmm. da nan suka fara dambe da shagon wurno hmm. shi jirgi shi jirgi na'am ya kashi shagon wurno ah, jirgi ya kashi shagon wurno ya kashi shagon wurno ina ya kashi shagon wurno a cire ya kasai sokoto ya kasai to mun yi magana da shi shagon wurno nan ina ga abin da fada min jirgi bai kasai ba ya kashi. kai gaban ka an kai kai gabana an kai shago abokina na shi abokina na domin shi na wuro ina nan gaskiya an taba haɗa mu dambe lokacin sarkin musulmi abubakar mm. dambe ban mu yi dambe ba uba ne ya kira ni na'am cikin hili ya kira shi ya haɗa mu ya ce ya kula mu abuta da kai da shagon wurin ya bani kuma har gobe abokina na yana gusau kwarai da gaskiya. ah na yi eh, ya taso daga gusau <laughs> na yi hira da shagon ina mm. zuwa wuri ne mm. yoshi. ai shine ni takaita ma ma nace na ma hira da shi mm. cikin hiran da nake gani to kila in dai ba ni nin mance ba ya ce min jirgi da to ya mantuwa ne mm. a gane jirgi ya kashe shi ina da ina ya sai a cida ya sai a cida to mm. sai ina ya sai sokoto ya sai sokoto biyu na kakkatal eh. ta muna kan magana kan Hassan nake kuwa? To dalilin wannan alaka ka da jirgi shi yasa baka yi da Hassan ba domin jirgi ya taso daga mafara suna tare da su suna kama zama uwayen gida ne da irin su jirgi wai su Hassan na Keku mm. da mm, garban Ɗankin Cimi da Ɗankin Cimi. Na'am. Na gaya ma mun taɓa shiga dambe an kiran dambe mafara mm. na inda aka sabo kasuwa dinnan mun je mun tsaya. Garban laushe ya je ya kama abu jirgi dambe. Jirgi ya ce mai to nan cikin gida muke. Ka yi haƙuri har mu yi ta waje sai mu yi dandana in mun yi dandana babu babu riba tunda kowa naku na nan domin ka nan ne ga mm. ba ka samu wani abu ba a samu gaskiya to bayan an yi wannan sai ya zo ya kama garban garban dan kicimi eh ya kama shi hana shi yawo ko ina na'am sai jirgi ya zo ya ga mai cewa garba kai hakuri mm. da dambe nan da garba don garba mai gidana ne Na'am. Ya ce shi bai hankuri. Sai ya yi. Sai ya yi sai da jigi ya ce to na sai mai wanga dambe. Wato ya tsare ya ce sai ya yi dambe da garban ɗan jini. Eh, eh, eh. Shi ne abu jirgi shi kuma sai ya sai dambe. Eh sai dambe. To ina jin ka sosai. Aka taka dambe. Mm. Abu jirgi ya kashe garban laushe. Ya kashe garban laushe kanin wan bagobiri. Eh kanin bagobiri ne. Ba shi yaro ba. Yaro ne ne ma ba garin su guda ba. Ah. shin da garban laushe da bagobiri da aka ce wawa da kane ne ba laushe shi yawon bagobiri eh, laushe a bagobiri da mai dan magara ta shi eh, kuma garban laushe yaron laushe ne yaron su ne kamar rafa da mai kujera to na gane na fahimci to ci gaba sai dai abu jirgi ya kashe garban laushe ya kashe garba shi ko alhaji garba na ɗankin cimiya eh, na ɗankin cimiya an shi lasifi mm. ya yi shela ya ce a dakanta yana da magana na'am ka aiki ne na'am an ka ce mi an magana ka alai shago ya ce mai mi an magana ka hmm. ya ce abin cikin hilin dambe yana cikin hilin dambe na'am ya ce mi an magana ka eh Alhaji Garba ya ce abin da an magana ta hmm. Allah ya gwada min yau wanda ya karɓar min dambe shaye mai hawaye ni ko zan shaye mai hawaye hmm. ya tahi da kai ne ya je makarantar mata ya ɗauko Ya ta yau 'yan makaranta. Diya. Diya Alhaji Garba ba. ya ce. ne ya kwanta ne. Ta. Ya kawo nan tsakiyar hili. Mm. Ya sa aka kira limamin mafara da sauran su mutane dai gaba ɗaya dan an ka zauna. Da 'yan mm. dambe da makiɗa. Mm. Ya tashi ya ce to wannan ya ya. Ga ta nan ya ba abu jirgi ita. A ɗaura mai aure da ita kuma ya biya sadaki. an ka yanka sadaki ya biya sadaki mm. kuma ya sayo doki mm. yabba abu jirgi ya hau irin zagayen an ganta aka zagaya eh. muka zagaya ba an zagaya cikin fili muka zagaya duk cikin mafara mm. ba inda mu zagaya ba akan wannan ta to na ji wanga labari shi yawwa in an kai magana gusau akwai shehu dan buda buda shehu dan buda buda gusau eh eh gusau akwai dambe tsakaninku. ba mai dambe ba da haka ka sai ba eh, amma dai laboci zurmi na yi dambe da shi to ya damben ku laboci zurmi aka laboci zurmi na kashe laboci na ah, ka buge laboci insha Allah laboci ha an ce hatsabibin dan ah, dambe ne ah, ya san da na san shi ya san idi ba go ya zauna mun zauna ko na asabe mun zauna ko ina da shi Na'am shi labo ce. Labo ba, labo mutum na zumi ba. To to iro iroha, iroroka. Iroroka mm. ban mai dambe irokin ko ko? Irokin ko ba roka ba, irokin eh, eh, ko. Irokin ko mm. ban mai dambe ba. Ba kai dambe da irokin ko ba. Amma dai mai yi dambe da eh, gurman wanke. Na'am. A Sokoto. Akwai kisa. Kisa da akwai mm. da muka yi wannan amarya muka faɗi gaba ɗaya muka faɗi. Kun kai ragas. An ka ce babu kisa. To. An dawo damben. Ba mu koma dambe da shi ba domin muna gab da yin wannan dambe Allah ya ne anka lokacin shagari an kana an sarkin damben hmm. raba lokar gwamnati isa sabon bin gabacin sakkwato dai a takaice eh. ta to bancin shi kaga wannan bangare dai akwai akwai buda sarkin Shagu da eh buda kun yi dambe ba mai dambe da shi misa shi kunya ce ko kuma mina na domin sa'an nan suna tare da jirgi. ka gani ina bakon su abu jirgi amma irin su isu dan kwara mm, ya dambe da isu yake mun dambe da shi babu kisa babu kisa da kai da isu dan kwara eh, an an taba su su shehu dan buda buda su Ahmadu Bulle mm. sun je mm. yawa Ahmadu Bulle yawa shi ka dambe da Ahmadu Bulle a'a mun je dai muna dambe da wani mai kuɗi ne ni na yi dambe da shi jirgi ya dambe da shi Allah ya sa don masu da jirgi ya ƙare mm. domin nan tashar mayanci mm. mun yi dambe da ni na dambe da shi kamar jiya bata kisa ba mm. yau sun yi dambe da abu jirgi abu jirgi ya kasai to muna nan bakin tasha muna nan gima na gidan wani mata muna cire kayanmu bayan magariba sai wata karo ya ce ta ɗebo mai ruwa shi mai kuɗi sai ta ƙiya sai waɗa ta sayan maran da yan mare ta sai ɗaya ta je ta yi ƙara ta police hmm. ta cikin gari hmm. sai an ka kama mai kuɗi an ka tsare an ka tsare shi to da an ka tsare shi ashe abu shirgi ya buge mai zuciya ko da dare ya yi bayan zuwa irin tara ko goma da na aka mai abinci hmm. an ka isko ya mutu hanci ne da baki ne jini na zuba kaji ba ke iyaka dambe mai kuɗi da shi to audu shuri ba audu suri ba mu yi dambe da shi ba domin tun tashi mutum tun da muna Kaduna tare wuri guda da shi. Lawalin Bela. To shi ma Lawalin Bela ka yi da Isa. da ba. Da Isan Bela. Isan Bela shi ma yaro na ne. Ya yaro ka ne. Insha Allah da shi Isan Bela. Eh. Da yayan dan watso. Mm. Da wannan su dai uku. Eh, to. Akwai akwai akwai Umaru. bukka sababi umaru yau dambe eh umaru bukka sababi ba umaru ah, na ah. hanci ba kai ko ah, umaru na hanci ba eh umaru bukka sababi eh umaru bukka ba mai dambe da umaru ba ta akwai na hanci tureta na hanci tureta mai gidana ne mai gidanka ne insha Allah da shi mm. da na hanci tureta da da wannan gashi ga shi bawa kakaci. Da bawa kakaci dama mm. ina son in tambaye ka ana ta yawan faɗin bawa kakacin gani wasu ba su ma san waye ba kaka ci ba kaka ci dan ya jima da rasuwa ne amma da ya tashi duk waɗanga yan damben da firimiya ya dawo su irin su shehu dan buda buda su mm. amadu bulle mm. su dan halima eh. dukkan su kaka ci ya kashe su dan halima mayanci yana da kane dan halima mayanci yana da kane ruwa mayanci ruwa kun yi dambe da ruwa ruwa ba mu dambe da shi wato abin da ni lura da shi idi bahago mm. shine su wa'annan yan dambin na bangaren mahoran nan eh. kamar akwai a kyakkyawar alaka tsakanin ka kai da eh, abin da alaka ta da su mm. su jirgi na gaban su mm. muna tare da su ruwa kanan jirgi ne dan wa dan kare suke na'am ruwan mayanci ko eh ka gane da gado dukan su irin haka dukansu domin ni ina kama zaman bako gare su mm. ko na je na kama su dambe ko kuma sun kama ni mm. sai da jirgi ya hada sai abu jirgi ya ce ba a yin dambe nan a gane ko eh. amma irin su mm, goma arne Kaya dambe da goma arne na kashi goma arne nan mafara cikin garin mahara cikin garin mafara da shi da abokai ne guda biyu abokan ne manta sunan su su ka manta sunan su duk ka eh, tashi da su na sha Allah <laughs> sa'ana a zama na ina dambe an kashe ni maurai Mm. an kashe ni rubutu. za mu zo kan magana kashe da an kai maka yanzu mm. bari mu ci gaba akwai Kano eh ban mu ba mu kai Kano ba muna nan dai kafin mu hita akwai in an ka ce abu jirgi mm. mahi yawanci sai a ce bai da aboki kamar mai yuka. Mai yuka ba haka ko? Eh to kai kuma yanzu ka ce kamar kai. Ni na yi dambe da mai yuka. Yawwa. Kuma babu kisa. Amma mai yuka ya kashi jirgi jirgi ya kashi mai yuka. wai ka hansu yi abutta sai da an ka yi batata haka ku kamar dai abutan lumu ce da gundumi to su sai da sun kai dambe waɗancan sannan sun ka zama kai, mm. su kuma jirgi lumu da gundumi bayan sun yi abuta sannan sun kai dambe eh, ai ta za ta zo can za mu kai can ko za mu kai kebbi to za mu shiga jihar kebbi to kahin mu hitana akwai buba dan bahagon nasara. buba dan mm. bahagon nasara na kasai To, ina ka kashe buba? Buba inda ne kashe shi dan baza. Dan baza ka kashe buba dan bahagon nasarawa. Mm. To ka san so da yawa ana ta hira in tambayi mutane daga wanda ya ce yaro ne ne wani ya ce a ai ba su yi dambe ba da sauransu. Buba dan bahagon nasarawa ce. Mu je mu dan tsallaka kwanta gora. Akwai mm. kakale sarkin damben kwanta gora. Kakale mm. bai yi dambe da shi ba domin abokina ilan mai kujera na dambe da shi. Eh. Ni ko kakala mai gidan je abu jirgi na mai gidan abu jirgi ne shi ya hana mai dambe da shi shi ya hana kai dambe da kai mm. da da shi da kakala ba to akwai dandidan mutanen dako dan dokin sababi shi ma mm. mai dambe babu kisa babu kisa da kai da dandidan mm. mutanen dako eh. ta shi garban laushen da ya yi dambe da abu jirgi eh. ka yi dambe da garba? Ban yi dambe da garba ba domin garba kamin ma mu fara yin dambe muna tare da shi kurna asabe na'am nan kurna amma na yi dambe da amudun dumfawa mm. da audu na mai dan magara mm. ka gane da gara bako gara da bako gara shi ma ka dambe da bako gara na yi dambe da shi to bako shi dan mutanen zira. bako dan mutanen sai shi ma na ka sai nan mawara a nan da ka shiga da goma arni da kakkashe kashe go oke kila bakon ma yana cikin abokai ne da cikin mace don wannan rana dan cikin kwana biyu din nan ne kashe su ka kashe goma arni eh, ne kashe bako dan mutanen ka kashe bako dan mutanen kaza ta kahin a mama'i da hita nan wurin akwai irin su na mai sallah mai akwai namiji na shinkahi umaru namiji umaru namiji shi ma ban mai dambe da shi ba misa shi ma muna tare gida guda tun nan sokoto anguwar diresa anguwar diresa eh. to akwai ina ga audu gayi aka ce mai ko aluga ali gayi audu gayi lawali gayi lawali gayi lawali gayi eh na yi kama shi dambe bai dambe da babu duk wanda ba hago ya bai dambe da shi za mu tsallaka mu je gumi akwai adagumi gumi mm. mm. shi ma mun je mun taka dambe abu jirgi ya zo ya hana mu domin yana aboki ne mm. akwai ali shege ali shege ali shege mai akwai ako eh. insha Allah kun yi dambe da shi <laughs> akwai kisa tsakanin ali shege insha Allah sokoto jama'a har yanzu muna da hmm. cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya inda muke tattaunawa da sarkin damben gabacin sakkwato a wancan zamani wato idi bahago raba kun ji yadda ya faro dambe da irin mutanen da ya kasa kuma har yanzu ka gaba mu hita arewacin najeriya ba don yanzu jihar kebbi za mu shiga akwai gajere gajere ɗakin gari na kasai. kisa nawa da kisa guda kawa gajere na kashi gajere mm. na kashi nomau mm. na kashi alugudan gwaji ka kashi alugudan gero ka kashi dakin gari gero dakin gari insha Allah ah wai da gaske gero kenan gero tsohon dan dambe ne tsohon dan dambe ne gero lokacin ai su ne a ƙasa da gundumi mm. kamin su ruwa su iso ta waɗanda sai ka bi ta eh. kansu sannan ka kai eh, eh, gundumi gundumi domin gundumi umar gundumi lokacin yana dambe da su shehu tawar nan da su wannan yana dambe da jirgi na mm. gaya ma mun je mun dawo jibiya mm. muna ƙaura mm. ɗan malikin gaba ya sa an ɗauko ya ɗauko gundumi da wannan gashi yakubu ɗan ƙanan biki ya taɓa kashe gundumi abin ga birnin kebbi yakubu yakubu na ji labarin nan to sai ɗai mun je muna nan an ka ba mu kuɗin mota da komai muka shiga dambe mun isko ɗan dambe duk sun taru eh. irin su da can ɗan shinkaye ɗin nan hmm. da ɗan yan kanawa ɗin nan da hmm. da kudawa ɗin nan da ya tunta dambe yawa muna nan hmm. lokacin sai ɗaya an ka aza ma gundumi kuɗi sai yakubu ya zo ya kwasa don nan mun ka isko yakubu Okay, sai gundumi da an kace a yi eh, nan kaura ba kaura eh. na mota sai yakubu ya dauki kudin ya dauki kudin gundumi dan malikin gaba kenan zambe hmm. to sai dai gundumi ya anshi lasibi ka ce to hmm. yanzu shi abin da yake da bukata hmm. wannan mutum dai bai da nasara gare ya kashe shi a asibiti a kai shi ya kashe wa ya kashe gundumi shi yakubu Ha an kai gundumi asibiti asibiti ya ce to bai dambe da shi bayan shi kowa ka dambe da shi yadda yi sai gundumi ya matsa sai an ya ce ya aje kuɗi hmm. ya aje kuɗi sai bala da ya taso ya kama yamma jirgi kuɗi sai jirgi abu jirgi ya ɗauki kuɗi kuɗin yakubu awo hmm. a ya kuɗin gundumi kuɗin gundumi to nan a'a ta kabare in dawo baya da kai baba hmm. shi Yakubu shi ya taba bugun gundumi har an kai gundumi eh, eh, asibiti a danga don nike ba shi ne gundumi ya ce bai da sa'a Yakubu bai da sa'a da bai da Yakubu saboda haka ba shi ba shi na fahimce ka to sai gundumi jirgi ya dauki kuɗi eh. sai abu jirgi ya dauka ya dauki kudin wa ya dauki kudin gundumi